a ziyarar da shugabannin cibiyar wanzar da zama lafiya ta kasar amurka wato us institute of peace suka kawo yan tawagar sun ma gana da masu ruwa da tsaki tare ku da nuna majigin ta'addancin boko haram a najeriya majigin da murar amurka ta shirya tare da gudumar wasu cibiyoyi tun farko a jawabinta na maraba dr down dekle da ke zama shugaban jami'ar amurka a najeriya wato aun ta koya ba ma da wannan yunkuri da cibiyar ta amurka ke yi wajen magance tashe-tashen hankula a wasu kasashe inda ko ta bayyana kokarin da shugaban cibiyar ma ke yi a yanzu places that we might consider dangerous, but she A jawabinta shugabar cibiyar Nancy Limbaugh ta ce manufar ziyarar tasu ita ce ilmantarwa tare ko da zaburar da al'umma musamman masu ruwa da tsaki game da illoli da kuma sanin matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar yadda cibiyar ke taimakawa a wasu ƙasashe. Hakanan Limbaugh ta yaba da irin gudunmawar da wasu 'yan sa kai suka bada inda mako ta bada misali da sarauniyar maharba Aisha Bakai gombi macin da ta taimaka a yaki da masu tada kai baya na Boko Haram. Mudin da aka ɗauki matakan kan da garki, to da za a iya magance matsalar tashin hankali, a don haka ne muka kawo wannan ziyara domin taimakawa tare da neman haɗin gwiwa domin gano bakin zarin magance irin waɗannan fitattunu a Najeriya kamar yadda muke yi a wasu ƙasashe to sai dai kuma ziyarar tasu na mako zuwa na yayin da 'yan majalisar wakilai a Najeriya ke kiran da a kafa barikin sojoji a yankin Mobi wanda a baya zama cibiyar mulkin 'yan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa to Madinatul Islam to wai ko me yasa 'yan majalisar ɗaukan wannan mataki a yanzu Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali shine ma ya kawo kudirin a gaban majalisa bisa ga ɗan nasarar da aka yi a zama lafiya ya kamata a ce gwamnati su ɗauki mataki su gina babban barkin soja a mubi domin ka gani ka lura kasashe da suke kewaye da mubi kama da kama da ah, mubi north mubi south mayaha hong gombi harson ba inda akwai barkin soja kuma gari ne wanda yake da jama'a masu ɗimbi yawa kuma tana boda so ya kamata gwamnatin najeriya su gina babban barkin soja a gari mubi don mubi ne yana nan kamar center na wana zone din biya da haka kuma ka gani dai inda tashi hankali ya fi yawa adamawa yana nan a gefen mubi nan wato wannan zone din ne ya fi wahala ya fi tashi hankali so yanda za a yi a samu zaman lafiya na dan Eh, har abada shine a samu soja a samu barkin soja babba a kafa bi eh, shi yasa na na kawo kuka a majalisa kuma majalisa ta amince su su yarda eh to honorable amma ai akwai wani operation hub da sun su wanda cibe take mai dugure kuna ga wannan ta wadatar ba eh to operation hope na ma har yanzu ma ba yi mana daidai ba domin operation hope na ya kamata a ce suna fuskanci northern borno suna fuskanci northern adamawa domin wayannan su guda biyu ɗina ne su suke da damuwa to idan yanzu ka fuskanci northern borough da operation hawks ba ka taɓa na adamawa ba ai kamar asan da ke inda damuwa yake a sake je ana nim a bar wani damuwa a baya so shi ya sa muna kira ma sojoji najeriya musamman shi kuma da najeriya eh, general ya kafa operation hawks wanda za su tashi daga madagali su su shiga sambisa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya